Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa kamar yadda ku gani a title na wannan bidiyo. A bidiyon namu na yau zamu nuna ma yadda za ka yi ka haɗa hoton da ake ɗorawa a saman YouTube. Menene hoton da ake ɗorawa a saman YouTube? Yawanci bidiyo ka za ka rinka gani in kana kallon bidiyo a YouTube za ka ga wani lokacin sai ka ga hoton da ka gani a sama daban bidiyon da ka gani a ciki daban. To amma su YouTube sun yi wannan abin ne domin idan ka tashi za ka sa hoto a saman YouTube ɗinka ya zama abin da yake a ciki shine a saman wannan bidiyo naka amma ya zama na ka ƙawata shi yadda zai ɗauki hankalin mutane wajen kallon bidiyon ka kenan domin thumbnail sunan shi YouTube thumbnail to YouTube thumbnail shine yake saka a zo a rinƙa yawan kallon bidiyon ka shine ke ɗauko hankalin mutane wajen su kalli bidiyon ka Don idan baka sa YouTube thumbnail ba bidiyon ka ba zai wani ba ba za ka sami views ba a rinka kallon shi to insha Allah a cikin darasin mu ne za mu nuna ma yadda za ka yi ka hada wannan YouTube thumbnail ɗin hoton da ake dorawa a saman YouTube amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyo kada ka manta idan baka min subscribe ba ka je ka danna min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda na dora sabbin shirye-shirye na su zo kare ka kai sai mu je zuwa cikin bidiyon mu insha Allahu kamar yadda muka gaya muku za mu nuna ma yadda za ka haɗa wannan thumbnail ɗin to amma application ɗin da za mu yi aiki da shi shine application na Pixel Love. Pixel Lab insha Allahu za mu kawo muku darasi masu yawa akan wannan application na Pixel Love domin ana yin designing ne na hoto da shi da kuma yin graphic design to yau za mu yi bayani yadda za ka haɗa YouTube thumbnail insha Allah za mu ajiye muku link ɗin application ɗin nan a description na wannan bidiyo ko kuma a comment na farko sai ku je ku ɗauko wannan application ɗin na Fixzilla. Dare da ka shigo Fixzilla ɗinka kamar yadda kuke gani haka zai baka fuska ne kamar haka. Amma kai idan wayanka a tsaye yake duk dai a haka zai baka fuska. To za ka je ka nemi 'yan madannan nan ga sanan guda uku sai ka danna a su Bayan ka danna a kai sai ka je ka nemi inda aka rubuta image size. Ga shi nan nan an rubuta image size sai ka danna a kai. bayan ka danna akai sai ka zo ka gashi nan inda aka rubuta custom sai ka danna akan custom bayan ka danna kan custom sai ka je ka nemo inda aka rubuta youtube thumbnail gashi nan gurin an rubuta youtube thumbnail sai ka danna akan shi bayan ka danna za ka zo ka taɓa akan ok da za ku gashi nan za ku ga hotonmu gurin ya ƙara faɗi kenan to direct za mu zo daga kasan nan gurin sai mu je mu nemo gashi nan gurin inda aka ɗan yi alamar cycle haka cycle guda biyun nan sai mu zo mu danna akan shi bayan mun danna akan shi eh muna buƙata ko background ne daga cikin wannan mu daga cikin a wannan ɗinmu kenan gallery namu ko kuma za mu sa wannan tunda misali muke za mu yi muku wannan kenan za mu yi kawai da iya kala za mu zo mu danna a nan gurin sai mu je mu nemo kala bara mu nemo mu saka kala kenan mu nemi kalar da muke buƙata za mu je mu samu kala kenan ga baƙa nan ga fara nan duk wata kala dai da kake buƙata za ka iya zuwa nan gurin sai ka sata. idan ma ba ka son kalan wannan kalan ga gradient nan kolo, misali ga shi nan za ku ga kala ce mai haɗaka ga shi nan za ku ga kala ce daban-daban to direct za ka zo sai ka nemi kala kenan bara mu nemi kala direct za mu zo sai mu bar wannan kalan bayan bar wannan kalan ga daga saman nan sai mu zo mu danna akan tick bayan mun danna akan kan sai mu zo sai mu zo mai rubutun kenan da muke so misali za mu rubuta yadda za ka yi thumbnail kenan misali yadda za ka haɗa za ka haɗa to misali za mu danna a kan don sabida ba ma so rubutun ya yi a guri ɗaya yadda za ka haɗa misali sai mu zo mu ƙara yin plus aka rubutunmu kenan ina zuwa bara in saita rubutun ta da zarar ka saita rubutunka kenan misali ka saita rubutunka ga daga nan ƙasa inda aka rubuta A za ka zo ka danna kai bayan ka danna kan A ga inda aka rubuta text sai ka danna kan text za ka ƙara saka wani rubutun kenan gashi nan yadda za ka sai ka rubuta misali YouTube YouTube thumbnail misali youtube thumbnail gashi nan sai ka danna akan ok bayan ka danna akan ok sai ka gyara rubutunka yadda kake so misali haka yadda zaka haɗa youtube thumbnail gashi nan yadda zaka haɗa youtube thumbnail misali gashi nan to misali muna so mu canza wa rubutun mu design ba haka muke son shi ba daga sai mu ɗan janyo a ƙasa sai mu janyo mu janyo mu janyo gashi nan inda aka sa front AV ɗin nan sai ka danna akai bayan ka danna akai sai ka zo ka nemi rubutun da kake buƙata ka saka kenan za mu je mu nemo rubutun da muke buƙata mu sa wa wannan abin kenan za ka iya zuwa ka yi downloading na rubutu kenan za ka iya zuwa ka yi downloading ɗin rubutu wanda za ka sa mata amma dai tunda misali muke za ka iya yin amfani da rubututtukan da suke cikinta ba sai ka ɗauko wani rubutun ba za mu je muna so za mu ɗan nemo rubutu ne mai kyau wato direct ga rubutun da muke buƙata mu sa za mu zo mu daidaita shi shi ma wannan sai mu je mu nemo rubutun da muke buƙata mu sa za mu ƙara danna a kan inda za mu je mu nemo prompt kenan sai mu je mu nemo ra za mu je mu nemo wannan kenan to misali a bar shi a wannan rubutun za mu yi aiki da shi sai mu danna akan ok sai mu buɗe shi to misali ga shi nan to misali muna so mu saka wa wannan ɗinmu kenan mu saka thumbnail ɗinmu da hoto za misali muna so mu saka masa hoto kenan ba iya rubutu muke so muyi ba muna so mu sa masa hoto sai mu je mu yi import tare daga nan ƙasa ga ƴan layukan nan bayan ka danna sai ka je ka yi import na feature kenan na hoto misali za mu yi amfani da wannan hoton da bayan mun zo kawai sai mu saka shi a haka kawai sai mu danna akan tick har sai mu zo mu ɗan ja shi mu ja shi ya ɗan zo daidai da yacce muke buƙata bayan ya zo daga nan sama ga wani ɗan za ka danna akan nan gurin kenan sai ka zo ka danna akan makullin nan ka kulle hoton kenan ko da ka taɓa shi ba inda hoton zai zo to sai ka zo ka tsara rubutun ka yacce kake buƙata za ka daidaita shi sai ka tsara shi zuwa yacce kake buƙata bara mu bara mu tsara rubutunmu muna so mu ɗan sa mai background misali haka idan kana buƙatar ka sa mai wata kala background ɗin a bayan bidiyon misali in kana so ka sa mai wani wannan a baya misali bara mu je mu ɗan gwada sa blue mai amfani da blue kenan misali yacce za ka haɗa thumbnail YouTube thumbnail sai mu ɗan sa blue shi wannan idan muna buƙata sai mu sa mai wata kala bara mu je mu sa mai misali misa mai ko yalo ne Yalo ba zai hau ba bara mu nemi dai kalar da za ta hau bara mu amfani da wannan kala. to misali ga shi nan mun rubuta yadda za ka haɗa YouTube thumbnail kenan yadda za ka haɗa YouTube thumbnail to misali a ce wannan shine kawai youtube thumbnail ɗin da kake so ka haɗa to dare daga zarar ka zo ka rubuta yadda za ka haɗa youtube thumbnail ka gama daga nan gurin ga ɗan alama nan ta saving sai ka zo ka danna kai bayan ka danna sai ka danna akan save as image bayan ka danna akan save as image sai ka zo nan inda aka rubuta custom sai ka danna akai ga kiliya nan kana son low quality ko medium ko high ko very high ko kuma ultra in kana so ka cire shekin sosai sai ka danna akan ultra daga saman nan ga yanda aka rubuta save to gallery sai ka danna akan save to gallery to shikenan haka za ka yi ka haɗa youtube terminal kenan ko da a ce ba da na rubutu za ka yi ba daga cikin bidiyon ka idan ka ɗauko shi za ka zo ka kawo shi nan kamar yadda ka gani sai ka zo ka danna akan waɗannan madannan sai ka zo ka danna akan size sai ka saka wannan size ɗin sai ka zo ka saka wannan site ɗin na YouTube thumbnail tukunna sai ka je sai ka ɗora hoton ka kan YouTube insha Allah a kan bidiyo a bidiyo na gaba za mu nuna ma yacce za ka yi ka je ka ɗora wannan YouTube thumbnail ɗin naka akan bidiyon ka na YouTube mun gode kar ku manta da danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda na ɗora sabbin shirye-shirye na su zo gare ku kai tsaye